yanzu ma zaman kotun sauraron karakin zaɓe na jihar taraba na fakarar ɗaukan zafi inda tsohon muƙadashin gwamnan jihar sani abubakar ɗanladi ya sha da kyar a jalingo yayin da ya zo ba da bahasi a gaban kotun lokacin da wasu gungun matasa da yawan su ya fi ɗari suka yi masa kofar rago suna ihun a tare wanda ma da jibingo shine jami'an tsaro suka samu damar sulalewa da shi daga harabar kotun kamar haka. shi dai tsohon mukaddashin gwamnan jihar sanata sani abubakar ladi dan jam'iyyar pdp ya zo ba da bahasi na karar da aka shigar a gaban kotu inda ma kalubalanta kujerarsa da ya lashe a zaben da ya gabata a karar da dan takarar sanata na jam'iyyar apc sani kone shigar wannan mako na zuwa ne yayin da shaidu ke kara bayyana a gaban kotunan sauraron karakin zaben jihar wanda a bangare guda kuma jam'iyyar apc da 'yan takararta a jihar ke nuna ɓacin ransu game da yadda wasu manyan sarakunan jihar ke bin wasu 'yan takara da kuma kamun kafa a ciki da ma wajen jihar game da waɗannan shari'u lamarin da shugaban jam'iyyar a jihar alhaji hassan jika ɗauke ganin fa bai dace ba. da kuɗi da za ta ɗauka ta ba su zagaya najeriya saboda je wajen eh, sultan da sauran manya-manyan eh, najeriya su nemi alfarma saboda wannan shari'a da eh, ake yi abin mamaki ne idan har mutum ya san cewa ya tsaya zaɓe kuma ya ci wani alfarma yake nema ai sai ya bari alƙalai su yi abin da ya dace ana zuwa ne a nemi alfarma wajen shi eh, eh, mai girma eh, sultan da sauran manya-manyan sarakunan arewa a yi wa buhari magana saboda a bar shi gwamna mai ci ya ci gaba to inda ya ci zaɓe me zai sa a je a nemi wannan alfarma muna gaya muku tun farko wa'inda mutane ba su ci zaɓe ba a ringizo ƙuri'a aka yi kuma an tabbata cewa za mu ƙwace. to sai dai kuma a martanin da ya mai da gwamnan jihar taraban akitadare isaku dan jam'iyyar pdp ya ce fiya ce kawai ta 'yan adawa kuma bai razana ba alhaji abubakar bawa shi ke baiwa gwamnan shawara ta fuskacin harkokin siyasa. in an ce dan adawa ne shi dan adawa ne kawai duk wani abin da za ka yi mai kyau ba a wajensa ba mai kyau ba ne mai gaskiya bai da tsoro idan mutum yana neman relevance za mu hana shi ya nemi relevance na shi ba amma mu ba dalili da zai sa mu ji shakkan wannan abu kuma gashi mutanen taraba sun nuna cewa taraba na pdp ne ni na kiransu shari'ar da suke ja talaka suna sa talaka suna shan wuya din nan su bari su zo mu haɗa kai mu gina state namu idan allah ya nufe su da mulki wata rana za su yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda waɗannan shari'u na jihar taraba ka iya kasancewa inda ma bayanai ke kara fitowa ne yadda aka gudanar da zaɓuka sau biyu a jihar ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga jalingo a najeriya